Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa wasu mutane da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari da jijibin yau a gidan kasan kutukale. akwai mu da karin bayani akan awon gaba da aka yi da ɗan ƙasar amurka a garin abalak na jihar tawa a shirin musamman za ku yi cewa wato ƙasar niger na kimtsawa domin halartar taro akan yanayi da zai gudana a wata mai kamawa a ƙasar maroc Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, jami'an tsaro na Nijar sun fatattaki wasu mutane ɗauke da makamai da suka kai hari da sanyin safiyar yau a gidan kasan kutukale na Departement ɗin Kolo a jihar Tilibiri. Bayan sa'o'i da dama ana musayar wuta maharan sun ramta cikin nakare, kuma yanzu haka ƙura talafa a gidan kasan kamar yadda Muhammad Bazum ministan cikin gida ya shaida mana ɗaya daga cikin maharan ya rasa ransa wato yayin da kuma jami'an tsaro Nijar biyu suka je rauni. Mutar Muhammadu ya haɗa muna wannan rahoto. Da misalin karfe hudu na sanyin safiya ne waɗansu da ba a san ko suwaye ba ɗauke da makamai suka ƙaddamar da hari a gidan kasan kutukale. A cewar ministan tsaron cikin gida Basu Muhammad da Studio Kalangu ta tuntuɓa ta wayar tarho ya bayyana cewa jami'an tsaron na Guard National sun fatattaki mahara inda suka arce. A bisa kafarsa ta Twitter ministan ya jaddada cewa an fatattaki maharan tare da kashe ɗaya daga cikinsu da yake ɗauke da abubuwa masu fashewa abin da ke nuna cewa 'yan ta'adda ne suka ƙaddamar da wannan hari. A ɓangaren jami'an tsaron Nijar su biyu ne suka samu raunuka. Kuma ministan ya ƙara da cewa maharan ba su samu nasara ba saboda babu ɗan kason da ya tsere. Gidan kason kutuka dai yana daga cikin gidan kaso da yake da tsatsauran tsaro a cikin ƙasa wanda ya ƙumshi ɗaruruwan 'yan kaso da ake tsare da su ciki har da 'yan ta'adda. To kamar da kuka ji dai da misalin karfe hudu na safiyar yau ne wasu mutanen da ba san ko ne ne ba su kai hari a gidan kasan na Gudukale da daga cikin gidajen kaso da aka fi tsorara matakan tsaro a Nijar. Mu sake da wato mutar Muhammadu domin karin bayani. Gidan kasan Kutukale ya kasance ne kusa da wani gari da ake kira Kutukale Zeno da ke da tazarar kilomita hamsin arewa maso yammacin birnin Yamai. Babban katafaren gida ne da aka gina aka katange da katanga mai tsawo kuma aka killace da wayoyi. An gina gidan kasa ne a shekara dubi da uku. Kuma gidan kasa ne da ya yi fice wajen tsare manyan gaggan 'yan ta'adda sannan kuma an taɓa tsare waɗansu manyan jami'an ƙasar nan a cikin su har da Hama Amadu, madugun 'yan adawa, da kuma Moro Amadu, ministan shari'a a halin yanzu, a lokaci yana ɗan ƙungiyar farar hula. A cewar ministan tsaron cikin gida Bazum Muhammad da Studio Kalangu ta tuntuɓa ta wayar tarho, ya bayyana cewa yanzu ana iya ƙiyasta ɗaruruwan 'yan kasa ne ake tsare da su a gidan kasa na Kutukale. a gaida mantari muhammadu tuhumar ilubita wani tsohon dan tawaye ne a niger kuma kurare a fannin tsaro da ke neman diplomar doctora a jami'ar katolika ta luven a kasar bruxelles ya muna karin haske a game da dalilan da ke iya sawa 'yan ta'addan mu jawo su yunkurin kai hari a gidan kasan na kutukale a hirshi da tarnan fudai ahmed 'Yan ta'adda da suka kaddamar da harin kamar yadda shaidu suka bayyana sun zo ne a bisa motuna wanda wata fasaha ce da 'yan mojawo suke amfani da ita kamar a lokacin harin na tazilit. Mojawo da kuma wasu gungu 'yan ta'adda ne suke kokarin da zaune tsaye a Mali kuma akwai sa hannun Boko Haram. Shin ko menene dalilin kaddamar da hari a gidan kaso a Nijar? Manufar ita ce domin fitar da abokaninsu ne da ake tsare a gidan kaso musamman 'yan Boko Haram da kuma mambobin kungiyar Mujawo da suke cikin gidajen kaso a Nijar. Kawai don su rikita ƙasar Nijar ne, kamar yadda kuka sani ƙasar Nijar ta shiga yaƙi da 'yan ta'adda a Mali da kuma yaƙar 'yan Boko Haram da kuma shimfiɗa sansanin dakarun sojojin ƙasashen waje da Nijar take yi. Duka waɗannan hujoji ne wanda zai sanya 'yan ta'adda su haɗe kai domin ƙaddamar da hare-hare a ƙasar Nijar. attaquer Niger. Tare bangare kuma ministan cikin gida Niger Bazoum Mohamed ya bayyana cewa dan kasar Amurka nan da aka sace a ran Juma'ar da ta gabata a garin Abalak na cikin hannun kungiyar Mujawo. Ya yi wayannan bayani ne a kafar watsa labarai ta wato RFI. Mutar Muhammadu na dauke da karin bayani. Muna tunanin cewa ‘yan ta'addan Mujawo ne mun bi sahun maharan a lokacin da suka nufi iyakar ƙasar Mali musamman yankin Manika da ke da iyaka da ƙasar Nijar yankin da ‘yan Mujawo ne suke iko. Kamar yadda ministan tsaron cikin gida Bazum Muhammad ya bayyana a jiya a bisa wata kafar yada labarai ta ƙasashen waje. Minista Bazum Muhammad ya bayyana cewa ɗan ƙasar Amurka da aka yi awon gaba da shi yana hannun ‘yan Mujawo kuma ya bayyana bayyana cewa ba mu da hulɗa ko ta wuce hanya da 'yan mojawo waɗanda suke ƙungiyar 'yan ta'adda ne. Ba Amurken dai ya kasance a ƙasar Nijar ne tun shekarar 1992 kuma yana jin yarurruka daban-daban na gida. Abin tuni a nan harin da 'yan ta'adda suka ƙaddamar a sansanin 'yan gudun hijirar ƙasar Mali da ke Tazalik na ranar 7 ga watan Oktoba ya yi sanadiyar mutuwar mutane 22. A gaida Muntari Muhammadu. Mambobin kwamitin fasaha na hukumar kula da makamashin nukiliya wato Haniya suna karɓar wani horo a yau. Hukumar Haniya tare da haɗin gwiwar hukumar ƙasa da ƙasa mai kula da makamashin nukiliya ce wato ta duniya ce suka shirya wannan taro. Madam Zangina Maryama shugabar sashen kula da sadarwa da kuma hulɗa da jama'a a hukumar ta Haniya ta mana ƙarin bayani a game da manuhar wannan wannan horo. Hukumomin ƙasar Nijar sun doshi aniyar bin hanyoyi na zamani wajen samar da wutar lantarki ta hanyar makamashin nukiliya a Nijar don tabbatar da wannan tsari ne a cikin tsaro wanda wata ƙungiya take kula da haniya za su yi bincike da kuma nazari akan wannan sabon tsari don tabbatar da tsari ne ta hanyoyin da suka dace. Dalilin haka ne ƙwararru akan makamashin nukiliya suka zo a nan Nijar domin horar da waɗannan mambobin kwamitin da ke ƙarƙashin wannan tsari don su saba su kuma ƙware a cikin ayyukansu akan buƙatoci da aka gindaya wanda aka yi amana da su akan samar da wutar lantarki ta hanyar makamashin nukiliya. Hukuma ce da aka girka tun a shekara da goma sha biyar wanda aikin ta shine bincike akan tsarin na tabbatarwa da kuma cikin kulawa. le de Ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai sun cewa azuzuwa a yau Litinin. Ɗaliban sun yi hakan ne wato na tsawon inin yau domin tilastawa hukumomi su kyauta musu yanayin ɗaukar ilimi. Muhammadu Salifu Abdurrahman, mamba a kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗaliban na sakandare na jihar Yamai ya muna ƙarin bayani. Matsaloli shine akwai wasu kulosh wanda sabon buɗa ne da kuma tsohon kulosh wanda aka tura musu adadin ɗalibai wanda ya yi ƙarhin lakwal inda babu kilasoshi. shi yasa sai an yi runwa saboda kun gani in ba a yi runwa don yara samu su fara karatu yadda ya kamata mun yi la'akari ba su yin ruwa wannan sai dai su ce mana babu zana sun ta neman zana ba a samu ba gashi nan dai umman da mun ga dai fara a zo a ce an fara ginin zanakin ne muna iya yarda mu yanzu ba ma fara ginin zanakin kenan shi yasa muka ce yau mu to mu nuna bacin ramu kayyuna wanda aka kawo har yanzu akwai ɗaliban da ba samu kayyunan su ba akwai wuraren da su yau a baya ɗaliban turasan fash gobe a ce ku zo ku amshi dusan banda gobe ku zo ku amshi turasan fash gashi nan dai abin babu haske ciki bayan shekaru goma sha biyu da dakatar da tseren keke a niger a bana kungiyar ke kula da wannan sha'ani ta shirya kwamɓalar tseren keken inda za a yi wani karamin zagaye na niger A ran Asabar da ta gabata ne aka kaddamar da kwamɓalar tare da halartar ministan wasannin motsa jiki Salisu Ada. masu kekunan za su tashi daga yamai su je tawa su kuma dawo yamai isufu amadu shine mai koyarwa a wannan fanni ya yi wa muntar muhammadu karin bayani ta wayar tarho eh, a wannan shekara mun nura mun gane da keke ya kai shekaru da yawa da keke an bar zancen shi Allah ya ba mu sa'a an ka sake shugaban harkokin keke bayan da an ka sake shugaban harkoki kuma akwai wanga a turan sake ta sanction da an na Nijar shi yanzu Allah ya ba da sa'a kwana uku da suka wuce an kai da sanction din mu a nan duwa yanzu bisa wannan harka kuma na shirye-shirye mu da ekip national ta Nijar muka ce to yanzu yadda za mu yaran ga bayan aiki da muke a gida a fito waje su ga yadda aiki yake a waje da haka muka yi organize wani tour za mu tashi daga nyamai mu je tawa mu huta a wara guda mu dawo in Allah da yarda mu dawo ne to shin ana iya cewa wannan abun ya zo da tauri a wannan shekara ko kuma abu ne mafi sauki fiye da shekarun baya eh gaskiya mun yi godiya tun da Allah ya kamu na sauki sauki tun da in Allah ya sa ana ana ganin shi kenan akwai sauki cikin shi Kun sare wato Isufu amadu na kungiya mai kula da tseren keke a Nijar. Yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in a nan studio Kalangu sai shirin namu na musamman. Ƙasar Nijar na shirye-shiryen halartar muhawarar kafa bendo a kan yanayi na za a gudanar a watan Nuwamba mai shirin kamawa a birnin Marrakesh na ƙasar Maroc. Dangance da haka ne aka shirya wani taro yau a Otal Phoenix a nan Yamai. Muntar Muhammadu ya fassara mana rahoton Alhassan Kuzi Muhammadu dangane da wannan taro. Ministan da ke kula da yanayi da kuma muhalli Wasalke Bukari shugaban tawagar ƙasar Nijar a taron COP Vende ya bayan da kwamitin gudanarwa wanda za su wakilci ƙasar Nijar suke gudanar da shirye shiryen su kuma ya yi matuƙar jinjinawa ganin cewa mafi yawan mambobin kwamitin ƙwararru ne akan canjin yanayi. Abin riƙewa a nan haɗuwar ta tattara da yawan ƙwararru na ɓangarori daban-daban waɗanda gurinsu shine samar da hanyoyin shirye-shirye waɗanda suka dace. gwamnati akan abubuwan da ƙasar Nijar za ta gabatarwa a wajen wannan taro na COP22. Kamaye Ma'azu ɗaya daga cikin 'yan kwamitin ya muna ƙarin haske. Abin tuni a nan dangance da shirye-shiryen halartar ƙasar Nijar a COP22, an girka kwamitin shirye-shirye da zai tsara tawagar da za ta wakilci ƙasar Nijar. Wannan taron da muka shirya shine irin sa na biyu da za a ba da bayanai akan abubuwan da aka tsara ga tawagar kasar Nijar da za su halarci babban taro shine makasudin taron. sai dai shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ya yi masu tuni kan batun kare haƙƙin ɗan adam da ya dace su mayar da hankali a kansa inda kamai ma'azu ya amsa masa da cewa eh, maganar canjin yanayi batu ne da ke gittawa lokaci zuwa lokaci don haka ba ma bukatar sai mun yi dogon bincike abin da ke nuna cewa ba wai maganar canjin yanayi kaɗai ne za mu mayar da hankali a kansa ba ba tare da la'akari da buƙatocin jama'a ba don haka ne ma a yau muka gayyaci shugaban hukumar da ke kare haƙƙin ɗan adam wanda shi ne ma yake jagoranci kula da ayyukan kwamitin. assister et d'ailleurs lui qui va présider les travaux de ce comité. Fatan mahalarta taron shine kasar niger ta samu wani wuri na musamman a wajen taron COP22 a kasar Morocco maimakon haɗin gwiwa da wata ƙungiya ta ƙasashen waje. marla a gada muntar muhammadu dauke da wannan rahoto dangance da taro akan yanayi wato taron yanayi da cop 22 da za a gudanar a garin ko kuma kasar Maroko musamman a birnin Marrakesh wanda shi muka karshen labarin namu na Hausa na halshen yau wato na maritain yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu yanzu kuma zan bar tare da Musa Hassan ya kama ku labarai da halshen zauren manci a huta lafiya.